daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله ولي الذي muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tayar amina zai kasance tare da ku wannan zangon. Bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na kokun sim Bai da shi akwai mu koyarshin farisanci sai kuma shiri na sallar idi wato karama. sannan akwai kisoshin rayuwa shirin na ƙarshe shine labaran wasanni amma a hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga su jagoran juyin juhali musulunci a nan ƙasar iran ya gana da jakadun ƙasashen waje a gidansa bayan sallar idi sannan za ku ji cewa ƙasar uganda ta kulle yarjejeniya da kamfanin a haɗaɗɗen daular larabawa don haƙar matatar ko kuma kafa matatar man fetur a uganda zaku za ji cewa kungiyar red cross ta duniya ta yi allah wade da hamjikar isra'ila saboda kisan likitoci takwas a wato birnin rafa yanzu kuma ga cikakkun labaran a yau litinin ce aka gudanar da sallar idi da bukukuwan sallah karama a nan ƙasar iran da kuma wasu ƙasashen musulmi a safiyar yau litinin ce dai a nan iran da kuma wasu kasashen duniya da dama suka gudanar da sallar idi wanda ya kawo ƙarshen watan ramadan mai alfarma wanda musulmi suka yi azumi daga safe har zuwa faduwar rana a na tsawon kwanaki 29 ko kuma 30 tashar talabijin ta firas tv nan tehran ta bayyana cewa a nan tehran dai dubban ɗaruruwan mutane ne suka fito zuwa babbar masallacin wato imam khomeini kudisa suru da ke tsakiyar birnin tehran inda suka gudanar da sallar idi na raka'o'i bu tare da jagorancin jagoran junjo hali musulunci imam said ali khamna'i duk da cewa ana samun bambanci tsakanin musulmi kan ranar ajiye azumin amma kalla ba wanda zai azumi kasa da kwanaki 29 a taron da ya gudanar bayan sallar idi jagoran juyin hali ya gana da jakadun kasashen waje a nan birnin tehran inda ya bayyana musu wasu al'amura da suka safi siyasar gabas ta tsakiya musamman ganin yadda hamshi kasar isra'ila ta kashe yara ƙanana fiye da dubu ashirin a cikin abin da bai fi shekara ɗaya da watanni shida ba wanda a cewarsa ba a taɓa ganin irin wannan ba a cikin watan ramadan ne dai musulmi sukan yawaita karatu alkur'ani mai girma da kuma ƙoƙarin sanin ma'anarsa da kuma zurfin tunani a cikinsa a ƙasar uganda kawa gwamnatin ƙasar ta ba da sanarwar ƙulla yarjejeniya da kamfanin alpha mbm na ƙasar haɗaɗɗen daular larabawa saboda gina matatar mai wacce za ta tace man fetur ganga dubu sittin a kowace rana a ƙasar jaridar sputnik na wato kamfanin dilancin labaran sputnik na ƙasar rasha ya bane cewa alfa mbm na wani hamshakin ɗan kasuwa ne mai suna sheikh maktoum bin muhammad bin rashid ɗan gidan sarauta a ƙasar haɗaɗɗen daular larabawa wanda yake zuba jari a kasashen afirka yarjejeniyar da tsakanin bangarorin biyu ta buƙaci alfa mbb wato mbm ya riƙe kashi 60 cikin dari na wato jarin kamfanin da za a kafa yayin da gwamnatin ƙasar uganda za ta riƙe sauran kashi 40 cikin dari banda haka dai za su shimfida bututun mai daban-daban a na tsawon kilomita 212 har ila yau da kuma gina rumbunar ajiyar makamashi wanda zai laƙume dala amurka biliyan biyar ƙasar uganda dai ta daɗe tana neman masu zuba jari a ƙasar don haƙa man fetur da kuma sarrafa shi wanda kuma aka ƙiyasta cewa zai kai ganga biliyan shida da rabi a cikin ƙasar ta uganda masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jam'iyyun siyasa a ƙasar gabon sun fara yakin neman zaɓe wanda za gudanar a ranar goma ga watan Afrilu na wannan shekara ta 2025 da muke ciki kamfanin dillancin labaran sputnik na ƙasar rasha ya nakaltar shugaban ƙasar rico wato brics nguma wanda ya jagoranci juyin mulki wa tsohon shugaban ƙasar ali bongo sannan daga baya ya sauka don ya sake dawowa ta hanyar zaɓensa ya fara yaƙin neman zaɓe a jiya asabar inda yake kira ga mutanen ƙasar su zaɓe shi saboda kyautata al'amuran ƙasar gabon a cikin wata agustan shekara ta 2023 ne dai sojoji suka kifar da gwamnatin ali bongo wanda ya gaji babansa umar bongo bayan rasuwarsa ba tare da zaɓe ba a halin yanzu dai 'yan takara takwas ne suke neman wannan kujeran a zaɓen ranar goma sha biyu ga watan abrilu mai zuwa idan ba a sami wanda ya lashe zaɓen a zagaye na farko ba to za a gudanar da zagaye na biyu inda za a fitar da wanda zai zama shugaban ƙasa shugaban ƙasar gabon yana yin shugabanci na tsawon shekaru bakwai ne a zagaye na farko sannan idan an sake ya sake tsayawa kuma aka zaɓe shi zai yi zagaye na biyu wanda zai yi jimillan shekaru goma sha hudu na shugabanci daga nan shi da kuma danginsa ba za su tsaya wato sake tsaya takarar shugabancin ƙasar a na gaban ba ƙungiyar bada agaji ta red cross ta yi allah wadai da hamshin isra'ila saboda kisan likitoci takwas a garin rafa na kudancin gaza a ranar 23 ga watan maris da muke ciki tashar talabijin ta firas tv nan teran ta nakalto kungiyar tana faɗar haka a jiya lahadi bayan da aka ba su damar ɗauko gawakin likitocin wa'anda suka rasa rayukansu a cikin wata motar ambulance ta ɗaukar marasa lafiya labarin ya bayyana cewa likitocin suna kan hanyarsu ta zuwa unguwar hashasha inda hamfikisar isra'ila ta kai hare-hare a kan falasinawa don ba su taimakon gaggawa banda haka dai wato an ɗauki gawakin wa'annan mutane likitoci inda aka yi masu kabarin gama gari a kusa da inda aka kashe su zuwa yanzu dai tun bayan fara yakin tufanul aksa sojojin hamsin kasar isra'ila sun kashe mutane fiye da dubu hamsin tun lokacin fara yakin mafi yawansu yara da kuma mata masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye mu inda zamu fara da shirin nan na ko kun san tare da Abdullahi Salisu Man Katsina. Biye da shi akwai shirin mu jin Farisanci har ila yau tare da shi. Sannan za mu ji wato shiri na musamman na wato gaishe-gaishen sallah. Sannan akwai shirin nan na kistoshin rayuwa. mu na ƙarshe shine labaran wasanni. Da wannan ko muke cewa a yi ne lafiya. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Litinin 31 ga watan Maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da ɗaya ga watan Shawwal na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata a ranar irin ta yau 31 ga watan Maris ɗin shekara ta 1979 kasashen mambobi na kungiyar haɗin kan kasashen larabawa suka yanke alaƙa baki ɗaya da ƙasar masar sakamakon yarjejeniyar da ta rataba hannu a kanta ta amincewa da samuwar isra'ila a hukumance yarjejeniyar da aka fi sani da camp david shugaban ƙasar masar na wannan lokaci anwar sadat shine ya jagoranci masar wajen rataba hannu akan wannan yarjejeniya baya ga ƙasashen larabawa ƙasashen musulmi da dama sun yanke alaka su da kasar masar sakamakon haka amma saboda matsalar lambar ƙasar amurka akan kasashen larabawa da ko musulmi wasu da gaskensu sun mayar da alaƙa da masar da ƙarshe kuma an mayar da ƙasar a cikin ƙungiyar ƙasashen larabawa a ƙarshen shekarun 1980 masu wurare ko kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau ƙasashen turai suka janye jakadunsu da ƙasar iran banda wata kotu a ƙasar jamus ta tuhumi ƙasar ta iran da hannu a kisan da aka yi wa wani ɗan ƙasar mai adawa da tsarin musulunci iran da ta musanta wannan zargi da ƙasar jamus ta mata kuma ta ɗauki matakin mayar da martani akan kasashen turai inda ta janye nata jikadun daga dukkanin kasashen turai waɗanda suka janye nasu jikadun daga tehran amma bayan wasu watanni ƙasashen turan da kansu ɗaya bayan ɗaya sun dawo su riƙa maido jikadunsu zuwa birnin tehran yayin da ita ma iran ta mayar da nata jikadun zuwa kasashen da suka dawo da nasu masu saurari ko kusan cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau aka bankaɗo wani shiri na yunkurin juyin mulki a ƙasar iran tun bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci a ƙasar dai masu ƙiyayya da juyin juhali a cikin gida da kuma waje suke ci gaba da ƙwallon makirci domin ganin bayan wannan tsari abinda hakan aka shirya shine wasu daga cikin jami'an soja na ƙasar ta iran tare da taimakon wasu ƙasashen yammacin turai za su kashe wasu daga cikin manyan shugabannin juyin juhalin daga bisani kuma sai su fito da neman sunan ɗaukar fansa kan waɗanda aka kashe ta yadda hakan zai jefa ƙasar a cikin rudani har ya kai ga rushewar tsarin juyin juhalin musulunci amma jami'an tsaron ƙasar iran ɗin sun samu nasarar gano waɗanda suka shirya wannan shiri inda aka kame dukkanin masu hannu a cikin shirin tare da gurfanar da su a gaban kuliya. masu saurari ko kun san cewa shekaru 1193 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan shawwal na shekara ta ɗari biyu da da hamsin uku bayan hijira muhammad bin ismail bukhari wanda aka fi sani da imamul bukhari shahararren malamin hadisi na ƙarni na uku bayan hijira ya rasu a ƙauyen hartan wanda yake wajen garin samarkand bukhari ya yi tattaki zuwa ƙasashe na kusa da kuma na nesa domin nazari akan ilimin hadisi kuma ya tattara hadisai masu tarin yawa ana kira littafinsa na hadisai mafi shahara da sahihul buhari wanda kuma yana ɗaya daga cikin littafan hadisan ahlus sunna masu inganci wannan aiki mai kima ya kunshi hadisai dubu tara waɗanda aka zaɓo daga cikin hadisai dubu ɗari shida daga cikin wasu muhimman ayyukansa akwai littafan da ya rubuta daga ciki har da littafin nan na al'adabul mufrad sai kuma littafin aljami'ul kabir da kuma tarihul kabir an tarajim arrijal as-sanad masu saurare ko kusan cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau 31 ga watan maris din shekara ta 1948 bayan tsanantar kisan kiyashin da yahudawan sahayuniya masu dauke da makamai suke yi wa falasdinawa an jefa bambamai akan wani jirgin kasa wanda ya taso daga birnin alkahira zuwa tashar ruwa ta haifa a cikin falastinu a cikin wannan aika-aika da kungiyar ta'addancin yahudawan sahiyuniya ta stan ta aiwatar an kashe falastinawa arba'in tare da jikata wasu sittin kwanaki hudu gabanin fashewar an sake tarwatsa wani jirgin kasa wanda yahudawan sahiyuniya masu ɗauke da makami suka aikata inda falastinawa 24 suka shahada sannan kuma wasu 61 suka jikkata hare-haren da ake kaiwa a wuraren taron jama'a ƙauyuka motocin bas-bas da jiragen ƙasa waɗanda suke ɗauke da falasɗinawa na ɗaya daga cikin muhimman manufofi na yahudawan sahiyuniya na kafa haramtacciyar ƙasa a cikin falasɗinu da kuma tilastawa wasu ƙarin falasɗinawan yin gudun hijira daga ƙasarsu. آموزش زبان فارسی مکویی harshen فارسنچی بسم الله الرحمن الرحیم جماعه masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 104 idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da yadda ɗalibai sukan bayar da jarabawa a jamhuriyar musulunci ta iran bayan kammala karatu na sakandare inda sukan share shekara guda suna karatu na share fagen shiga jami'a daga nan kuma su bayar da jarabawar da za ta ba su damar shiga jami'a idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji yadda ramin ya bayyana wa muhammad irin bangarori da ɗalibai kan yi karatu a cikinsu domin bayar da wannan jarabawa ta shiga jami'a a yau kuma za mu ji yadda karatun ɗaliban yakan kama bayan sun shiga jami'a a zangon karatunsu na farko har zuwa lokacin da za su kammala karatunsu na digirin da girgir amma kafin nan ga dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. تو میدانی کی کسانی من انتخاب کردم ni na zaɓa baroye ga Adabiyot. adabi to alaƙe dori kai kana son Shoyad. mai yiwuwa albate ko da yake dalil dalili digar wani na daban amma sai dai دانشگاه جامعه دانشگاه ها ای از نظر اما هنگر علمی نه علمی سطح متاکی سطح خوب متاکی میکاو آنها هستند سو سکی تو درست میگویی ابین که فدا دیده نی تحصیل کراتو تحصیل کرده وندا یه کراتو تحصیل کرده ها ودند سکه کراتو مرکز چی بیا مراکز چی بیوی. تحقیقاتی چکی دنیا دنیا آنها کار می کنند سو سنا ایکی پزشک لیکتا پزشکان لیکتوچی کار ایکی من می بینم نی اینا گنن کشورها کساشی؟ اطراف بنگروری مداوا یم ماگنی آنها می آیند سو سنازوا همه دکا دولتی نگمنتی غیر دولتی وندا با نگمنتی با دانشگاه آزاد اسلامی جامعه آزاد اسلامی دانشگاه پیام نور جامعه پیام نور وجود دارد اکویشی بزرگ بابا بزرگترین مپی گرمه خاور میانه گبس تزکیه مثلا مثالی مکاتبه ای کراتو دگه دانشجو دانشجو ɗalibin جامعه دانشجویان ɗaliban جامعه پنج شنبه رانر الهمیس جمعه رانر جمعه کلاس اجی کلاس ها ازوزوا آنها شرکت می کنند سو سنا حلرتا آنها می توانند شرکت کنند سو زس ای حلرتا عالی نقولولوا کارمندان مa'aikata ادامه چی گبه دین آنها ادامه می دهند سو سنا چی گبه To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi da za a amfani da su a cikin wannan shiri yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin a cikin harshen farisanci midani چرا من ایران را برای تحصیل انتخاب کردم؟ شاید به ادبیات فارسی خیلی علاقه داری. بله، البته. اما دلیل دیگری هم دارد چون دانشگاه های ایران از نظر علمی در سطح خوبی هستند درست میگویی تحصیل کرده های ایرانی در مراکز مهم علمی و تحقیقاتی دنیا کار می کنند. کار پزشکان ایرانی هم بسیار خوب است. من می بینم که از کشورهای اطراف برای مداوا به ایران می آیند. این پزشکان در دانشگاه های بزرگ ایران تحصیل کردند. همه دانشگاه های ایران دولتی هستند؟ نه، مثلا دانشگاه آزاد اسلامی غیر دولتی است. این دانشگاه بزرگترین دانشگاه خاورمیانه است. دانشگاه مکاتبه هم در ایران وجود دارد؟ بله البته دانشگاه پیام نور یک دانشگاه مکاتبه ای است دانشجویان می توانند پنجشنبه و جمعه در کلاس های این دانشگاه شرکت کنند عالی است پس کارمندان هم می توانند به تحصیلات خود ادامه دهند To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawar ta gudana amma a cikin harshen Hausa tare da cikakkiyar tarjamarta. میدانید چرا من ایران را برای تحصیل انتخاب کردم؟ ka san me yasa ایران دومین yin شاید به ادبیات فارسی خیلی علاقه داری. میوه کانادا da matuƙar sha'awar adabin farasanci بله البته اما دلیل دیگری هم دارد چون دانشگاه های ایران از نظر علمی در سطح خوبی هستند ای tabbas amma akwai wani dalili ma na daban saboda jami'o'in iran suna a mataki mai kyau ne ta fuskacin ilimi درست میگویی تحصیل کرده های ایرانی در مراکز مهم علمی و تحقیقاتی دنیا کار می کنند. abin da kake faɗa haka ne iraniyawa da suka yi karatu suna yin aiki a cibiyoyin ilimi da bincike na duniya. کار پزشکان ایرانی هم بسیار خوب است. من می بینم که از کشورهای اطراف برای مداوا به ایران می آیند. ایک لکتوچین ایرانی اما ینا ده کیاو. اینا گنن انا زوا یم مگنی ایران دگا قصاش مقبته. این پزشکان در دانشگاه های بزرگ ایران تحصیل کردند. waɗannan likitoci sun yi karatu ne a manyan jami'o'in همه دانشگاه های ایران دولتی هستند؟ دکنن این ایران نگم نه؟ نه مثلا دانشگاه آزاد اسلامی غیر دولتی است. این دانشگاه بزرگترین دانشگاه خاورمیانه است. آ مثالی جامعه آزاد اسلامی با تو گمنه تو بچی wannan babbar جامعه چی a yankin gabas ta tsakiya. دانشگاه مکاتبه ای هم در ایران وجود دارد؟ ایران ما akwai jami'ar da ake yin karatu daga nesa? بله البته دانشگاه پیام نور یک دانشگاه مکاتبه ای است دانشجویان می توانند پنجشنبه و جمعه در کلاس های این دانشگاه شرکت کنند ای تبس جامعه پیام نور جامعه چه در این کراتو اسکنتا دگه نیسا اما دالبی za su iya halartar azuzuwan wannan jami'a a ranakun Alhamis da Juma'a. عالی است. پس کارمندان هم می توانند به تحصیلات خود ادامه Da kyau kwarai, kenan ma'aikata ma za su iya ci gaba da karatunsu. madalla bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda gudana a cikin harshen farisanci da tarjamata a cikin harshen hausa an da ji cewa muhammad da abokinsa sun mayar da hankali ne dangane da irin yadda ɗalibai sukan zo jamhuriyar musulunci ta iran domin yin karatu a rasa daban-daban inda muhammad ya bayyana matukar gamsuwarsa dangane da yadda yake samun ilimi na jami'a a jamhuriyar musulunci ta iran tare kuma da kimanta irin wannan matsayi na karatu da ya gani a jamhuriyar musulunci ta iran ku sai kasance tare da mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban wannan tattaunawa to amma kafin darasi na gaba a madadin dukkan waɗanda aka ji muryansu musamman malama kudusiyan da kuma malama jula da shirin afefe ne abdullahi salihu katsina ke maka fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a daidai wannan lokacin da muke kawo muku da wannan shiri na musamman a dalilin bukukuwan karamar sallah. Kafin nan a madadin lahirin ma'aikatan sashen Hausa na rediyo Iran na ke isar da saƙon taya murna ga al'ummar musulmi. Allah ya kuma karɓi ibadunmu ya maimaita mana baɗin baɗaɗa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil kaunaini To kamar yadda muka yi muku alkawari a wannan lokacin mun ware filin ne domin ba ku damar isar da sakonninku na gaishe-gaishen karamar sallah. A don haka malami na farko sai ka fara bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu rediyo ta harar muhimmin musulunci sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura muna godiya ga dama da kuka ba mu yi gaishe gashe na barka da sallah ko barka da za a yi sallah Allah sa a yi ta lafiya a kare ta lafiya kuma Allah shi karɓi ibadun Allah wani ka sanyo mana sabon arziki da kwanciyar hankali mai ɗorewa da fatan muna cikin ƙoshin lafiya ga baki mu da farko ina gada san barka da kai da iyalin gidanka da yan duka jama'a gidan rediyon nan mai albarka ga baki ɗaya ina gaida sani dauda cinwaza akwai sani alaska tsazamburu ina gaida malam kabiru kusan makaranta malam abba a nan jihar maradi akwai eh, wannan ibrahim shushena wanda yake garin kakagi akwai abdullahi mai ganin mutuncin kowa a nan maradi akwai gadon kaya dan yalo wanda yake jihar katsina akwai sinosi matsatse isu matsatse akwai baban mamman bande akwai shugaban rediyo ekara wanda yake nan bande akwai shugaba ahmad birnin gamba magarya akwai ibrahim akimba wanda yake nan nigeria akwai eh, kajori dan eh, fulanin warji wanda yake nan nigeria akwai alhaji salisu mai kalanzar wanda yake samunaka ba zan manta da ya a zare. na komo da magaran akwai dozman takasi moto akwai alhaji mujimai ajejeta wanda yake da magaran akwai lotoro wanda yake da magaran akwai zane da mai kifuwa wanda yake midai da magaran akwai shugaba zabairu mai matala shugaban sun kane a nan da magaran akwai mutari cita gangara idan sama wanda yake mata mai akwai shugaba ahmad dambaran gamba akwai alhaji dan gamba mai atamfa wanda yake gumal akwai salisu eh, wanda yake na hawa hawajiyu da magaran akwai alhaji mato sale wanda yake saudiya da duk ina musu fatan alkhairi 'yan kungiyar zaɓen ga da 'yan fada fada najeriya da nijar ina wa kowa fatan za a yi sallah cikin ƙoshin lafiya allah karɓe ba mu allah ka nuna mana ta baɗi cikin koshin lafiya na gode mai magana shugaba iliya mai karfi da shayi garkin daura. salamu alaika shugaban kyautatawa salamu alaika shugaban da bai da ruwa salamu alaika ɗan gidan jimawa salam alai ahmad ya habibi salam alai kaman zo rasulu salam alai Nasirai Malam Sule Malam Falalu daga nan babban birnin Niamey ma'aikaci a Radio Sabuwar FM. To alhamdulillahi alhamdulillahi Allah mun gode maka kuma mun ji daɗi kwarai mun gode wa Allah. Radio Jamhuriyar Musulunci Tehran yana yi miki fata alkhairi. Sannan mai gabatar da shiri sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare ka. Kuma ina gaishe da dukkanin ma'aikatan kafafen watsa labarai baki daya na kasar Nijar da kewayen Nijar da ma kasashen waje na duniya gabaki daya ma ma'aikatan kafa watsa labaru ina muku fata alheri. Barka da sallah, barka da sallah, barka da sallah ga dukkanin al'umma musulmai da zimmar ya Allah ya gwada mana tabbadin baɗin badada kuma Allah ta ya gwada gwada mana ci gaban rayuwar mu a koda yaushe kuma Allah ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lahiya a kasashen mu na musulmi gaba daya musamman ma a kasar mu ta jamhuriyar Niger sannan kuma ina kai gaisuwa ta zuwa ga shugaban kasar mu ta jamhuriyar Nijar da komitin gudanar da ayyuka na kasar ta jamhuriyar Nijar da dukkanin babban famili na na Malam Sula Malam Falalu da ke jihar da Magaram fatan alkhairi zuwa ga mambobi na kulabin masu kira da sauraren radiyo ta Afirka gabaki daya. mai magana na sai malam sule malam falalu daga nan babban birnin niamey Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sunana Ibrahim mai wankin hula a garin godiya a Kimba jihar Neja. Gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran ina muku godiya da fata alkhairi bisa ga dama da kuke ba mu faɗa albarkacin bakin mu sakon dubun gaisuwa ta gare ku musamman babbar jagora Hassan Barka sai gaisuwa ta da ainihin ilahir ma'aikacin gidan rijiyar jamhuriyar musulunci ta Iran mazan ku da matan ku ina miƙa sakon gaisuwa ta ga ainihin musulman duniya ga baki ɗaya da fatan ibadun da muka yi na wannan wata Allah karba Allah karba. kuskuren kuma da muka aya cikin wannan wata ubangiji Allah ka yafe ubangiji Allah ke ta karshen mu Allah ya sa mu cika da kyau da imani ubangiji Allah iyayen mu kakannin mu dukkan masoyan da suka samu gidan gaskiya tun zamanin Annabi Adamu har zuwa ila yanzu Allah ka ji kansu da rahama yan gwagwarmaya na Afirka da duniya baki daya ina musu fata alkhairi ina gaida iyalai na Harira da Khadija ina musu fata alkhairi ina mika sakon gaisuwa ta ga ainihin kungiyar masu kira da sauran rediyo na afirka na duniya ma baki daya da fatan ubangiji allah ya maimaita mana allah ya maimaita mana allah ya karbi ibadunmu da fatan duk wanda bai ji sunansa ba in dai dan maya ne a duniya daga duk musulmi duniya wanda zai ji wannan murya ina mishi fata alkhairi ibrahim ya wanke hula a garin mai godiya kimba jihar neja muna muku godiya da fata alkhairi ma'aikatan gidan redon jamhuriyar musulunci ta iran a huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon tehran da ke jamhuriyar iran da harko sunana malam kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar niger mamba na masu kira da sauraron radio na afirka reshen jihar maradi to alhamdulillahi kun ba mu dama mu yi gaishe-gaishe na murnar sallah to alhamdulillahi da harko sai mu ce taqabbal Allahu minna wa minkum wa sa'iru amali salihat to da harko ba za ni manciya ba zan gaida mamburori na cikin jihohi Niamey Agades Maradi Difa Doso Zandar Tilaberi Tawa da sauran dukkan mamburori da ke Ghana Nigeria eh, Cote d'Ivoire eh, Sierra Leone da ke Italy da sauran dukkan mamburori da nake ko ina da ko ina ina gaida kowa da kowa ina fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana ibadan mu ba za ni cewa da kai Hassan Barka ba da ma'aikatanka ga baki daya da sauran duka al'umma tunda dan minti guda ne aka ce a ambaci wane da wane sai mun sai lokacin ya wuce fatan duka al'umma musulmi za a hau sallah lahiya ko kuma an yi sallah lahiya taqabbala Allahu minna wa minkum wa sairu amalis salihat mai magana malam Kabiru da ke nan dan gulbi kusa da makarantar malam Abba jamhuriyar Nijar assalamu alaikum Salamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana Hassan Daji Omar daga anguwar Sabon Gari da Magaran Jamhuriyar Nijar. Na su bani dama zan mika sakonnin barka da sallah ga 'yan uwa da amanan arziki. Da farko ina mika sakon barka da sallah zuwa ga mai gabatar da shirin nan Malam Hassan Barka da ma'aikatan sashen Hausa na Radio Iran ga baki daya. Ina gaida Musa Hassan Alhaji Omar, ina gaida Yahaya Hassan Alhaji Omar, ina gaida Umaru Hassan Alhaji Omar, ina gaida Isu mai gyaran sulla wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida yahaya na jaran sola wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida mutari mai jaran sola wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida mai ɗaki na maryama wadda take nan da magaram ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio iran na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga anguwar sabon gari da magaram sashen hausa da gidan radio jamhuriyar musulunci tehran da magana sabon suke din mutan limanci birnin jamhuriyar jihar hassan barka ina maka da dangantar dama da ka mu ta gashe gashen sallah to da hawa ta kodai ina ma dukkan malaman duniya fatan alheri da watan an yi sallah lahiya kuma Allah ba da abin da aka karantar aka wazantar da mu a madadin sarkin malamai eh, liman almasa musa an toma a madadin liman yadin da ya eh, madadin liman musa sa'an kasi da liman eh, abdulmalik almasa musa an toma ina gaida dukkan malamai da baki daya da na kasa na duniya baki daya da watan an yi sallah lahiya ina gaida kuma madadin alisa biyu kalla taransa ina gaida dukkan masu kuɗin wani tajirai wanda suka ciyar suka shayar suka tufatar ga yan uwa ina musu barka da sallah kuma ina watan alherin da ke cikin wannan wani cewa Allah sa damu da shi a abin da aka yi na ibada Allah karba a madadin eh, Ahmad Ali Zaki Sultan an Maradi to ina gaida dukkan sarakunan duniya baki daya ina masu fata alheri a madadin ka eh, Hassan Barka ina gaida dukkan masu kula da saurari da yan maya na gidan wannan tasha mai albarka ina mu kuwa fata ne da wata an sallah lafiya kuma alherin da ke ce Allah sada murshi shi sauran mambobi na nesa na kusa ina gaida kowa da kowa na ku ne sauran suka dan mutane mun an nake mu kowa da kowa barka sallah tun daga malamai da sarakuna da yan kasuwa mu da talakawa mu gaba daya ina gaida kowa da kowa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a masu sauraron mu ina muku fatan alheri barkanmu da shigowa wanga lokaci lafiya ina muku fatan alheri radio tehran ka aka mai gabatar da wannan shiri ba a gadace da fatan kana lahiya kuna tare da iliya hamidin mutunan ko gubce buza ina biye da ku sau da kawa duk cikin abin da ake yi da farko dai za mu shiga hilin gaishe gaishe ina gaida isa aulun matsoho mai albarka ina ma fata alfiri na gaida amman azi wanda ya yake shugaba na gurubu tabbashin ne ina muka fata alheri ina gaida amma yaro dodo na suwai ba ina gaida ahmadu mamma amfani kucur da fata an wula lafiya duk yan amfani kucur ina muku fata alfiri to kuna tare da iliya hamidin mutunan kogar buga allah ya karbe ba da mu allah ya yi muna kurakuran mu da fatan kowa da kowa yana lafiya yana gaida amman amman bi ne kun sani to ina gaida ku duka amman ina muku fata alheri عليه Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran. Sunana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar niger Zan yi amfani da wannan damar da kuka bamu don mu isar da sakonnin barka da sallah ga 'yan uwa da amnan arziki. farko ina gaida al'umman garin jatkori baki daya ina musu barka da sallah kuma ina gaida al'umman kwaminkin girgir baki daya ina wa kowa da kowa barka da sallah kuma ina gaida abokina ibrahima haruna mazauni a kasan kamaru kuma ina gaishe da abokina sani dau alaska a garin tsatsunburu da makeri a garin isuhu makeri a garin madatte da sanusi a garin madatte kuma ina gaishe da usman mai dala a bausheri da lawali loyi a garin matsinkai da muhammadu dan bare-bare an yame nijar kuma idan na koma najeriya ina gaida shugaba iya mai kanti da shayi a garkin daura da haɗabi mai kwamfuta mai yama da kanwarsa sumayya da fatima a adamawa kuma da ibrahim mai wankin kula a garin akimba eh, kuma ina gaida tsoho bubukar eh, isa mai tsoho mai dubin albarka a nyame ulama ina gaishe da shi kuma ina gaishe da ma'aikatan rediyo daban-daban na jihata da garam da na kama ƙasa baki ɗaya na gode rediyo tenan Assalamu alaikum radio Iran radio jamhuriyar musulunci mai magana Abdulbasi Abdulhadi mai United daga da magarin jamhuriyar Nijar. Bil haƙiƙa muna godiya bisa dama da aka bamu mai isar da ba saƙon barka da sallah da 'yan uwa musulmi na duniya ga baki ɗaya. Muna yi ma kowa fatan alkhairi muna fatan ubangiji Allah karɓa ibadunmu. Nan tahiran ina gaishe ka Hassan Barka ina yi maka fatan alkhairi da fatan an yi sallah lafiya. Ina gaishe da sunusu ina wanki ina gaishe da dukkan ma'aikata na BOH. Idan na dawo nan gida jamhuriyar Nijar ina ina gaida Usman Mai Zala Bashiri ina gaida Usman Dan Fodiyo Layin Dangana, ina gaishe da Abdurrahman wanda aka fi sani da doki biya ina gaishe da duk wani mamba na wannan gida namu mai albarka Ubangiji Allah karba ibadunmu, Allah sa mun ya sa'a, Allah maimaita mana. Mai magana Abdul Basi Abdul Mai United daga Damagaram Jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da farko suna na Sani Dawo Alaska da sun a cikin jihar Damagaram Jamhuriyar Nijar. Dama da kuke bamu mu isar da saƙon barka da sallah ga yan ga abokan arziki to sai mu fatan Allah ya maimaita mana tabbatin bar da Allah ka rubi ma mu laifukan mu kuma Allah ka yafe mana su da farko Hassan barka ba zan manta da kai ba sai na kai gaisuwa ta ta musamman zuwa gare ka abokan aikin ka haka eh, ina dawo nan gida da magaram akwai mamman salisu wanda aka fi sani da dozman akwai mamman sani dauda cinwanza akwai kabiru bakin eh, faransa da magaram tasiru unguwar tudu baba ya eh, gambo tumiya zuwa ga su madattai isu madattai akwai abokina abdulaziz zaman na biyu wanda aka fi sani da frezi in na tafi can yankin maradi akwai malam kabiru akwai abokina zakariya salihu akwai malam ibrahim anwela in na tafi babban birnin yamai akwai muhammad salah zuwa gare ka baba tsoho mai albarka maman muramatu inna leƙa tarayyar najeriya a madadin kwamarar iliyasu haɗabu mai kwamfuta iliya mai shayi garkin daura yayya salisu dan nijar zuwa ga yakubu sunusi garin ɗanduna zuwa ga yakubu gumere iliya mai shayi garkin daura ina da wannan tsafin burin ne alaska akwai abokan aiki na musamman ma daraktan mustapha galadima abokan aiki ne sunusu usman malam musuba umar abdulaziz ibrahim zuwa gare ka musa alhaji ga masani da walaska godiya miki allah ba zuwa mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa radio tehran eh, muna muku fatan alkhairi muna godiya da baka ba wannan damar mu da yan uwa da amana arziki wasu barkar sallah na gaya da musulman duniya ga sarki ina musu fatan alkhairi ta sa sun sharuwa lafiya musamman musulmi Nijar da Najeriya da na gabas ta tsakiya na makowa fatan alkhairi. Salamu alaika shugaban dukan halitta. Salamu alaika mai kyan hali da tsafta. Salamu alaika ya mai cikar halitta. Salamu alaika ya mai yawaita bauta. salamu alaika ya abba da binta salamu alaika amal ya habibi salamu alaika manzo rasulu salamu alaika Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gidan radon Jamhuriyar Musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya Dan Walu daga nan Jamhuriyar Nijar jihar Maradi ko mun irin ta kwarna kafir na gwankwaron take. Mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurari rihin jihar Maradi. gaisuwa ta musamman zuwa ga rika mala hassan barka aminci allah shi kai ma'amarin ka duka na gaida yan gwagwarmaya na yankin agres akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga salisu ta kasimutu da ke da magara akwai kabiru sul usman da ke da magara akwai isiya mai gyara waya bakin kaso taransa da magaran akwai iliya mai kantiri shayi garkin daura nigeria akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga kabiru da ke nan maradi wajen makarantar mala abu birnin maradi akwai mala alibin kula malam alibin kula birnin maradi akwai jirbili mala adam sarkin aiki na kasa akwai samun haske dan mutan limanci akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga liman mala da haɗe malam kunnin gidan tan ta umma akwai mai gari irin kita mawar da wa ɗanki likita mawar shi aibata gwan mata akwai mai gari iliya da ke nan garin ajiya amarin shi na ganin ajiya baki da fatan sun yi sallah lahiya amar da isa ka sarri dan kasuwa duka yan wurce da fatan sun yi sallah lahiya Amar madadin mai gari shama mutanen su bai shabu da fatan sun yi sallah lahiya Amar madadin mai gari ya hayya da ke hurin ciki da fatan yan hurin ciki sun yi sallah lahiya Amar madadin mai gari shi ka gidan tanko dan tumma da fatan sun yi sallah lafiya Amar madadin mai gari isa da fatan mutanen dan madi sun yi sallah lahiya Amar madadin har da sabo da fatan mutanen ruda da rugga rura sun yi sallah lafiya a madadin abu mai gari buzu wanda annan zangon kwakwalwa da fatan sun yi sallah lafiya a madadin mai gari iso dan makeri jaja da fatan an yi sallah lafiya mutanen sabon mashi a madadin alhaji malam salha mai kamiya duka da fatan sun yi sallah lafiya a madadin mai gidana alhaji koro an rai mara da matan gidan shi hajja aisa hajja amin da fatan sun yi sallah lafiya alhaji musa na abili mai da kowa sha bakwai mara da fatan sun yi sallah lafiya gisa buzu a madadin shirshi da malam ibba yan zangon ilil da fatan sun yi sallah lafiya mana tare da ku. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana usman mai dala bushari a jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar zan kasafin barkar sallata ga yi uwa ga abokan jiki da farko dai ina da daukacin ita gidan su jamhuriyar musulunci ta yi maza da matansu akwai kuma kamar sa abokai na sani a alex da zazzabara akwai su suna suna da ta yi ya kuma mai aski ba da raka shi kuma aski ba zama ta da kuma ya eh, dagu mai kwamfuta mai yamma akwai ya ta tuwa ne hussein abdullahi da ke ganin jirgin na najeriya akwai shadari yan ashidi bushari ba zama ta da kuma musa rahoton bushari akwai kuma musa turo ma jiran fata alkari ba zama ta da eh, isa musa turoma wanda ke garin kwamitin girgirashin jihar da magaram akwai udu muhammadu tattakoli akwai muhammadu dambari bari da eh, gebe a malam ibrahim gidan kasagi akwai kuma malam ibrahim gidan ta amaraji akwai malam ibrahim wankin kula malum mata da kuma ya na baba ya naka garin bosheri akwai siraji ya suke garin bosheri akwai kuma ya na yakubu na gada garin bosheri kuma daukacin ma'aikatan gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran da karshe nake cewa suna na usman bidala bosheri a jihar da magaran cikin jamhuriyar ta nijar tashi lafiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio musulunci radio iraq na farko dai kake in magana ni na isa babbar tsoho mai albarka a wani maza ya mai duk inda kwamiti suke ni masu kira saurari reshen birnin ya mai duk inda suke duk inda suke zandar maradi agadar kai duk inda kwamiti suke ina da kowa da kowa hassan barka kai ma ina gaishe ka da uwar gidanka ina muku barka da sallah wannan azumi da mun karɓi ya ka ba mu lada ta yi abin da bai da kyau Allah ka raba mana shi malam kabiru makarantar ta mala abba ina gaishe ka Allah ya kara basira amen Assalamu alaikum radio Iran radio Musulunci mai magana malama Ramata Isaka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar an yi suhurin lahiya mazaje diyanmu da ƙannanmu Hassan barka an yi suhurin lahiya can inda ake daga gaishe gaishe ne yau kai tsaye ina gaida babana tsoho mai albarka ina gaida maryamu kwadibar ina gaida mutanen agadas ina gaida kowa da kowa maza da mata yara da manya yan tsatsin burin ina gaida kamalan kabiru sannu da aiki sannu ya azumi ya haƙuri na shayi garkin daura ina gaida ka iliya yayin da kuke hankuri ɗiyana na nigeria ina gaida ku 'yan yaran da a cikin gurin wannan mai tara albarka ina gaida dan bari-bari na fada mazajen daga na jamhuriyar nijar ina gaida tsoho isa a agulunma mai duban albarka duk 'yan cikin gurub din nan maza da mata yara da manya 'yan nigeria 'yan kamarun 'yan nijar 'yan zandar 'yan agadas 'yan arlit 'yan tawa duka wanda suke cikin wannan gurin mai tara albarka mai gaida kuma lamara mata yasa kamar ba ta masu kira da saurari na rediyo ne na duniya duka gaba ɗaya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan don jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim gadan kaya dan wani daga nan jamhuriyar Niger jihar Maradi komin Irin ta kwarraka na konkornan ta mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu sauraron rediyon jihar Maradi Malam Hassan barka ina maka barka da ruwa ina maka barka da sallah eh Aisha ta konsayar Agaris Alkasum Babali ma Agaris ina maka barka da sallah gaisuwa ta musamman zaga da amman tarihi mai Niger akwai Ramatu isa ya mai Niger akwai Tsubu Buka mai albarka ya mai Niger akwai Muhammad Dambari ya mai Niger akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga kabiru eh, kabiru kenan birnin maraɗi wajen makarantar mala abu yana mishi barka da sallah barkar da ruwa akwai samun haske dan mutan limanci birnin maraɗi akwai hajji bilu mala adam sarki aiki na ƙasa birnin maraɗi akwai mai gida na alhaji shi na angozare da fatan ya yi sallah lahiyar shi da matan gidan shi hajji aisa hajji amina hajiya lila'u da alhaji musa na abule madina na kuwa sha bakwai mara da matan gidan shi buzar hausa da alhaji malam tsanaha mai kamiya da kenan samun mashi jihar maraɗi da matan gidan shi hajji aisa hajji amina hajiya lila'u buhari likitan waya na samun mashi lagos ne fura sabon maki iri dan hajiya wanda ba sai da hudu banzar ke garin dan barde matan girshi a murku bana lagos gwanza ne mai kan ɗaya kecen birnin dan barde hajiya rahi ne a nasara da kecen birnin makka ta musamman zuwa ga gisa buzu da ke nan zangon ilis amma rashin na gaida malam ibba na zangon ilis akwai mai giri iri ni kitamu akwai yawa ɗan kiri ni kitamu akwai shi ta gwamnata wanda ba a saka duka birnin kitamu akwai har da sabar kenan rigalula. to masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa a ci gaba da bukukuwan karamar sallah cikin ƙoshin lafiya allah ya karbi ibadunmu ya kuma maimaita mana Allah mai wa bayi sallama hissoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da standard stand na atullah shahid murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata, mun ci gaba da kawo mako, sirar Imam Hassan salam limami na biyu daga cikin limami masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. kuma ɗaya na farko ga fatima salamun alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin shirmu da ya gabata mun bayyana yadda khalifa na biyu ya naɗa mutane shida tare da umarnin su zaɓi ɗaya daga cikinsu a matsayin khalifa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma bayan wafatin umar suna da kwanaki uku su gudanar da zaɓen kuma mun bayyana yadda zaben ya kasance a zaman farko dai a baitulmalin musulmi a madina ko kuma dai a gidan wani mutum daga cikin mutanen madina wanda ake kira musawar dan mukrama ko kuma dai a cikin masallacin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam mun ji yadda aliyu da abitali alaihi salam ya tashi ya yi magana mai tsawo yana gargadi da kuma kashedi wa mutanen guda biyar da kuma wanda suka halarci taron daga ciki akwai ɗansa imam hassan salam da kuma jami'an tsaro wanda suka yi masu ƙawanya da kuma sauran sabbin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda suka hada da amar dan yasir mughira ɗan shuba wanda suka zauna a ƙofar shiga na wurin taron har ila yau akwai sauran sabai wanda suka hada da migdad bin aswad da dai sauransu imam ali salam ya faɗa masu cewa idan ba su zaɓe shi ba suka kuma mayar masa da haƙƙinsa ba to kuwa ya kafa hujja a kansu sannan za su ga abin da ba sa so a cikin al'ummar musulmi daga ciki za su ga yadda wasu za su nemi wannan kujerar ta khalifanci manzan allah sallallahu alaihi wa nan gaba ta hanyar zubar da jinin musulmi kuma za su ga rarraba a cikin al'ummar musulmi sannan za su ga yadda wasu za su karya alkaula don neman kaiwa ga wannan kujera mai muhimmanci har ila yau idan ba su mayar masa da haƙƙinsa ba to za su ga lokacin da zai zo wasu daga cikinsu wannan mutane biyar suna iya zama shugabannin bata a nan gaba kuma hakan ya tabbata misali na farko dai shine bayan an kashe halifa na uku wato Uthman bin Affan kuma mutane suka zaɓi Ali da Abi Talib alaihissalam a matsayin khalifa sai Muawiya da Abi Sufyan wanda wali ne a ƙasar Sham ya yi masa tawaye yaƙi ya yi masa bai'a sannan a lokaci guda Talha da Zubair bayan sun yi wa Imam Ali alaihissalam bai'a a Madina a matsayin khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka nemi izininsa kan cewa za su je umra sai suka je makka suka haɗu da aisha matar manzan allah sallallahu alaihi sallam suka ingiza mutane kan halifa na hudu suka zarge shi da kashe halifa usman suka tara mutane suka je birnin basra suka kama walinsa ko kuma gwamnan imam alaihi salam da ke basra suka kulle shi suka kwace iko da garin suka kwace dukkanin dukiyoyin da ke baitul mali daga ƙarshe dai imam salam sai da ya zo basra ya yaƙe su gaba ɗaya sun mutu a wannan yaƙin in banda aisha ummul muminina wanda ya tabbatar da zancensa na zaman zaben halifa na uku kan cewa wasu daga cikin mutanen nan guda biyar kamar yadda ya tabbata wato talha da zubair za su zama shugabannin bata na jahiliya kuma su yaƙe shi sai gashi ya tabbata sannan muawiya ya zare takobi ya yaƙi imam ali salam a siffin inda da sunan neman jinin usman amma kuma yana neman wa kansa khalifanci aka zubar da jinin dubban musulmi a wannan yaƙin sannan da ƙarshe dai bayan shahadar imam ali salam muawiya ya kwace khalifanci da ƙarfi daga hannun imam hassan salam sannan duk tare da alƙawulan da ya ɗauka kan cewa zai mayarwa imam hassan salam khalifanci bayan mutuwarsa ko kuma zuwa ga ƙaninsa imam hussein salam ya yi watsi da wannan alkawula banda haka sai ya tilasta al'ummar musulmi yin bai'a ga ɗansa yazid ya yi watsi da dukkanin alƙawulan da ya yi wa imam hassan salam wannan ma ya tabbatar da zancen imam alaihi salam a majalisar shura kan cewa wa'anda ba su cancanci zaman khalifa ba za su neme ta su kuma zubar da jinin musulmi su kuma karya alkaula da suka ɗauka don kaiwa ga wannan babban kujerar imam alaihi salam ya faɗa masu a wancan majalisar zaben khalifa na uku wasu abubuwa da za su faru a lokacin da shi zai zama Khalifa. wato na tsawon shekaru hudu da watanni na yaƙe-yaƙen da zai yi a lokacin da kuma abin da zai faru da imam hassan salam har zuwa zamanin da yazid da muawiya ya zama khalifa musulmi suna so ko ba sa so bayan jawabin dai mun ji yadda aka zaɓi Uthman bin affan a matsayin khalifa na uku bayan da zubair ya zaɓi ali salam sannan talha ya zaɓi usman dan affan sannan sa'ad dan abi waqas ya zaɓi abdurrahman dan auf wanda da ƙarshe dai shi ma ya zaɓi usman sai aliyu salam ya tashi da ƙuri'u biyu kacal a yayin da usman ya tashi da ƙuri'u hudu wanda haka abdurrahman dan auf yana ɓangarensa a wata ruwaya an bayyana cewa a lokacin da abdurrahman dan auf ya ga cewa lokaci ya ƙure masa kowa na jiran matsayin da zai ɗauka aliyu salam zai zaɓa ko kuma usman ya tsaya a rikice yana buƙatar a bashi shawara ƙureshawa suka ce masa ya zaɓi usman haka ma banu umayya suka faɗa masa sai abdulrahman dan auf ya faɗa wa ɗan yar uwarsa wato musawwar ya kira masa aliyu ɗan abi talib da kuma usman sai ya ce wa zan fara kira sai ya ce duk wanda kaga dama sai musawwar ya kira su sai abdurrahman da auf ya ce wa mutane ku bani shawara sai ammar dan yasir ya tashi ya ce masa idan kana son mutane kada su yi saɓani a tsakanin su to ka zaɓi aliyu sai migdad dan aswad shi ma daga cikin shi'ar ali alaihissalam ya zo ya goyi bayan abinda da ammar dan yasir ya faɗa masa wato idan kana son haɗin kan al'ummar musulmi to ka zaɓi ali alaihissalam daga nan sai abdullahi ibn abi sarh ɗaya daga cikin shugabannin bani umayya ya faɗa wa abdurrahman bin auf kan cewa idan ba ka son ƙureshawa su yi saɓani a tsakaninsu ka zaɓi usman sai abdullahi ibn abi rabi al ya tashi ya bayyana goyon bayansa ga zaɓi halifa usman ya faɗa abdurrahman dan auf idan ka zaɓi usman za mu ji mu yi biyayya sai ammar ɗan yasir ya tashi ya aibata abdullahi ɗan abisar yana ce masa yaushe kake buƙatar musulmi da alkhairi a nan ammar ya yi gaskiya saboda idan an dubi tarihi za a ga cewa shi wannan abdullahi ibn abisar yana daga cikin wa'anda suka cutar da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam kamin fatayin makka har sai da ya kai ga manzan allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya kwace makka a shekara ta takwas bayan hijira ya ba da umarni a kashe wasu mutane ko da an same su suna riƙe da rigar ɗakin kaba don haka abdullahi ibn abisar yana daga cikinsu wanda yake da wannan sabiƙan ne zai ba da shawara kan makomar khalifancin musulmi sai aka yi ta jayayya mai yawa a tsakanin banu hashim dangin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma banu umayya dangin abu sufyan kan wa abdurrahman dan auf zai Zaɓa). da ƙarshe dai amar dan yasir ya sake tashi ya yi wa mutane magana yana cewa ya ku mutane lallai allah ya ɗaukaka ku da annabinsa sallallahu alaihi wa sallam ya ɗaukaka ku da addininsa har zuwa yaushe ne za ku kauda al'amarin khalifanci daga alibaitin annabin annabinku a lokacin da jayayya ta yawaita a cikin mutane sai sadu ya matso kusa da abdurrahman bin auf ya ce masa ka kawo ƙarshen wannan jayayyan ka zaɓi ɗaya daga cikinsu a nan sai abdurrahman da auf ya matso kusa da aliyu da abu talib salam ya ce masa zan maka a. kan riko da littafin allah da sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma ayyukan abubakar da umar sai imam ali salam ya ce sai dai tare da riko littafin allah da sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma ijtihadi na da ra'ayina wannan jawabin shine ake tsammani ya fito daga bakin amirul mu'minina ali ibn abi talib salam wanda baya kudayin zaman khalifa ko shugaba don bukatar kansa ta yaya abdurrahman dan auf zai shar'anta wa ali abi talib alaihissalam bin ayyukan abubakar da umar a khalifancin manzon allah sallallahu alaihi sallam bayan da suna saɓani a tsakaninsu a cikin al'amura da dama misali umar yana ganin abubakar ya yi kisasi ko ya kashe khalid dan walid wanda ya kashe malik dan nuwaira a sanda ya tura shi zuwa wajensa sannan ya tare da matansa a daren da ya kashe mijinta a yayin da abubakar yana ganin khalid ya yi tawili ne kuma ya yi kuskure don haka an gafarta masa kuma tunda shi ne khalifa a lokacin ra'ayinsa ne ya tabbata a wasu lokutan ra'ayoyinsu sukan saba wa alkur'ani da sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa ta yaya za a sharɗanta wa ali da alaihi bin ayyukan halifofin da suka gabace shi alhali ya fi su sani littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ta yaya za a haramta masa amfani da ra'ayinsa da ishtihadinsa alhali ra'ayinsa ra'ayin alkur'ani ne ra'ayinsa ra'ayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne alhali ra'ayinsa baya saba wa alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dama a cikin hadisi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa aliyu yana tare da gaskiya gaskiya na tare da shi a wani hadisin yana cewa aliyu yana tare da alkur'ani alkur'ani yana tare da shi wanda ya kasance haka to ta yaya zai zaɓi ayyukan wa'anda suke iya yin hukunci saɓanin alkur'ani da sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam don haka sai aliyu alaihi salam ya ce masa a'a sannan idan muka ɗauki siyasar halifa abubakar za mu ga cewa ta fi kusa da daidaito tsakanin musulmi a rabon dukiya saɓanin siyasan halifa umar wanda, wanda ya samar da aji-aji a karo na farko a cikin addinin musulunci da fifiko tsakanin musulmi a cikin shirye-shiryenmu na baya mun bayyana shirin tsarin halifa na biyu a rabon dukiya wanda hakan ya samar da masu arziki sosai a cikin al'umma da kuma wa'anda aka haramta musu kome suna cikin talauci da kuma rashi a yayin da wasu kuma suke da hannayen ƙofofin gidajensu an yi su da ƙarfin zinari sannan halifa umar ya hana auren mut'a misali a lokacin halifancinsa bayan da wannan auren ayar alkur'ani ce ta tabbatar da shi an yi wannan auren a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har wa wafati bai hana shi ba an yi shi a zamanin khalifa abubakar har ya wa wafati bai hana shi ba sannan an yi shi a zamanin khalifa umar bai hana shi ba a farkon khalifancinsa sai lokacin da wani ya yi irin wannan auren da wata daga cikin danginsa sai ya hau mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a fili kan cewa auren mut'a an yi shi a zamanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da zamanin khalifa Abubakar amma ni na hana shi duk wanda ya sake yin sa sai na azabtar da shi to a wannan halin ta yaya Ali salam zai amince da riko da ayyukan Abubakar da Umar wa'anda suka sabawa juna suka sabawa Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam don haka a lokacin da abdulrahman dan ya ɗebe ƙauna daga amincewar amirul mu'minin salam da sharuɗansa da ya kafa masa sai ya koma ga usman bin affan wanda ya ce masa ya amince da dukkanin sharuɗan da ya shimfiɗa masa sai ya masa bai'a aka watse mafi yawan mutane suna cewa usman ya same ta wato khalifancin to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na sai kuma ta fito da allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh labaran wasannin mako. Matasa sauran masu sha'awar wasanni da jiki Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saksa da mu a cikin shirin labaran wasanni. Wannan cin samai kamu kamar labaran wasanni su shafi ƙarshen nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu sun tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma shirin kwadar shirin inda za ku ji cewa rana ba ta ƙarya sai dai uwar da ji kunya in masu iya magana inda a jiya lahadi ce aka buɗe gasar kwarkwacin kofin nahiyar afirka ta yanka shekaru goma sha bakwai wanda ƙasar morocco ke ɗaukar bakunci wanda ake sa ran kammalawa a ranar sha tara ga watan afrilu na wannan shekara da muke ciki kuma mai saukin baki ƙasar morocco ta buɗe kallabin gasar da gagarumar nasara inda ta ƙasar uganda da ci biyar da babu sai kuma a ranar alhamis mai zuwa in mai duka ya kai mu za a kira tsakanin uganda da tanzania sai kuma zambia ta kara da kuma ƙasar maroko To ga jerin ƙasashen da kuma yadda aka sanya su a cikin jadawali. A rukunin A akwai ƙasar maroko mai masokin baƙi sai Uganda, Tanzania, Zambia. A rukunin B kuwa akwai Burkina Faso, Kamaru, Afirka ta Kudu sai ƙasar Masar. Sai kuma rukunin C inda ya kunshi Senegal, Gambia, Somalia, Tunisia. A rukunin D kuwa akwai ƙasar Mali, Angola, Cote da kuma Afirka ta tsakiya. hukumar kula da kwallon kafa ta afirka kafa takaici ta fitar da jadawalin gasar cin kofin afirka ta mata ta afcon na farko da za a yi a ranar 22 zuwa 30 ga watan afrilu na wannan shekara ta 2025 a birnin rabat na kasar morocco wannan gasa za ta haɗa kasashen da suka fifice a nahiyar a wata gasa mai ban sha'awa inda su hafata a gasar zakaran kwallon kafa na afirka da kuma samun gurbi a gasar cin kofin duniya ta mata ta fifa a ƙarshen wannan shekara tawagar flying eagles ta nigeria za ta bi hanya mai wahala a gasar kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2025 caf na 'yan kasar shekaru 20 bayan da hukumar kwallon kafa ta afirka caf ta tabbatar da masar a matsayin sabuwar kasar da za ta karɓi bakuncin gasar tun da farko dai za a gudanar da gasar ne a kasar cote d'ivoire a yanzu za a gudanar da gasar ne a arewacin afirka bayan da hukumar kwallon kafa ta ta janye saboda wasu saboda wasu abubuwan da ba a zata ba wannan ci gaban dai yana matukar canza yanayin gasar inda ya sanya najeriya a cikin rukuni mafi tsauri da kuma tilasta yin gyare-gyare kafin wato gasar za a fara gasar ne a ranar 27 ga watan afrilu inda za a yi wasan karshe a ranar 18 ga watan mayu sashen integrity unit ya sanya wa dan wasan najeriya mai suna godness redia takunkumi na tsawon shekaru uku bayan ya gwada ingancin maganin da aka haramta warren mai tsalle-tsallen an same shi da laifin kara ka'idojin hana ƙara kuzari ne bayan gwajin gasar da aka yi a yayin taro a louis villa na amurka a 31 ga watan janairun da ya gabata Najeriya ta gamu da cikas a na neman gurbi zuwa gasar cin kofin duniya na baɗi bayan da ta tashi ɗaya da ɗaya a Zimbabwe. Victor Osimhen shi ne fara ciwa Najeriya ƙwallo a minti na hudu a filin wasa na Godwill of Fabio da ke Uyo babban birnin jihar Akwa Ibom a Najeriya sai dai Ede eh Zimbabwe ta farke ana dab da tashi a minti na 90 ta hannun ɗan wasanta na gaba Tiranda Cirewa. wannan sakamakon na nuna cewa najeriya na matsayi na hudu a rukunin c inda ghana ke gamanta a matsayin ta daya da kusan ratar maki shida bayan buga wasanni shida a ranar juma'a ne tawaga sufa agus ta najeriya ta doke rwanda ci biyu da baba birnin kigali a wasannin neman gurbi na shiga gasashen kofin duniya dan wasan najeriya victor osman shine zura dukkan kwallayen guda biyu gabanin hutun lokaci hakan na nufin najeriya na matsayi na hudu a cikin kasashe shida da ke rukunin c bayan wasanni biyar biyar a wasan najeriya na gaba za ta fafata ne da kasar zimbabwe a filin wasan na a fabio da ke jihar oyo a kudancin najeriya a ranar talata mai zuwa kasashen afirka za su ci gaba da hafatawa na wani zagaye na wasannin neman gurbin shiga gasar kofin duniya ta 2026 wasa shida ne ya rage daga cikin goma kuma wasa biyun da za a yi a wannan watan zai iya fayyace makomar wasu daga cikin kasashen ga tara da suka kammala a saman tebur rukuninsu ne a saman teburin rukuninsu ne za su ce zuwa gasar kai tsaye sai kuma hudu mafi kokarin da suka kare a mataki na biyu za su buga wasannin neman cike gurbi an sauya ko kociya da dama a dan tsakanin nan a nahiyar najeriya da senegal tunisia duka sun samu sabbin masu horaswa daga cikin manyan kasashen akwai najeriya wadda ke tsananin bukatar cin wasa bata ci wasa ko ɗaya ba a rukunin si kuma akwai wato tazarar maki hudu tsakanin rwanda ta daya mai horarwa eric chile shine ya karbi aikin horar da tawagar ta sufa ego a matsayin dan afirka na farko wanda ba dan najeriya ba da ya yi hakan hukumar kula da kwallon kafa ta afirka kafa takaici ta fitar da sabon tambari da kofin gasar kofin nahiyar afirka ta yanka kasar shekaru goma sha bakwai na kasa morocco 225 an yi bikin ƙaddamar da gasar ne a ranar laraba 26 ga watan maris na wannan shekara gabanin fara gasar a ranar 30 ga watan maris an tsara sabon tambari da kofin don nuna taken tafiya ta farko wanda ke nuna buri da cigaban matasa masu basira a kwallon kafa na afirka to yanzu kuma mu yada zango yammacin asiya inda za ku cewa kuma za mu leƙa ƙasar iran tawagar kwallon kafa ta kasar idan za ta fafata da 'yan wasan kasar azurbaijan a filin wasa na a zahiri da ke birnin tehran a lokacin take kokari wajen tabbatar da samun tikitin shiga ga sashen kofin duniya ta 'yan ta shekara 2026 da nasara a halin yanzu iran ita ce kan gaba a rukuni a da maki 19 bayan da ta samu nasara a akan haɗaɗɗiyar larabawa a makon jiya tawagar uzbekistan mai maki 16 tana matsayi na biyu kuma tana da sha'awar samun maki uku domin kara musu damar tsallakewa wannan wasan na zuwa ne yayin da kungiyoyin biyu ke neman samun makami wato mukami ke neman samun maki uku masu muhimmanci kasar japan ta zama kasa farko da ta samu gurbi a gasar kofin duniya shekara ta 2026 ban ta doke ba baharin da shi biyu da babu a wasan neman gurbi da suka buga a saltama dan wasan crystal palace dichi kameda da na real sociedad su ne suka ciwa japan kwallayen bayan dawowa daga hutu rabin lokaci ta samu gurbin ne duk da sauran wasa uku a kammala wasannin rukuni na nahiyar asiya tuni kasashen kanada mexico da amurka suka samu gurbi a gasar da aka faɗaɗa a matsayinsu na masu musaukin baki to yanzu kuma mu kawo muku kaɗan daga cikin sakamakon wasannin da aka buga na gasar premier league ta kasar iran a nan asabar ta gabata na kasar iran a ranar asabar da tara ga watan mayu gulgahar sirjan ta halasa zuwa hannun ci da babu sai kuma istiklal kuzistan ta casa nasaji mazandaran da shi bi da babu sai kuma istiklal da huram abad sun yi kunnen doki ɗaya ɗaya sai kuma aluminium arak ta sha kashi a hannun tarakto da ci ɗaya da babu a jiya lahadi kuma cadar nabaldikon ta halasa habadar sai kuma a jiya lahadi ƙungiyar ƙwallon kafa ta hafadar ta halasa cadar malwardikan da ci biyu da ɗaya sai kuma malaban ta casa misar sanjani da ci uku da babu Fesfalus ta sha kashi a hannun Shamsu Azarkazin da ci uku da biyu sai kuma sifahan ta doke Fulad da ci biyu da ɗaya. A wasan gasar kwallon kafa ta cikin yashi ta Asiya kuwa irin ta hallasa Oman da ci bakwai da ɗaya. sai kuma bar mu da karkar shirin namu a nahiyar turai za ku cewa nottingham forest da newcastle sun nuna sha'awar su kan ɗan wasa dirwin nunes mai shekara 25 da haihuwa wanda kuma yake buga wasa a liverpool da uruguay ana ganin ɗan wasan zai iya barin anfield yunkurin liverpool na sayan ɗan wasan newcastle da sweden alexander isaac mai shekara 25 na kara jan hankali bayern munich na shirin yin tayin fan miliyan 60 ta mai tsaron ragar britain da northern mai shekara 22 da haihuwa kocin manchester united ruben amorim ya fara kyalla ido kan dan wasan sporting da portugal francisco tirinaco mai shekara 25 a matsayin wani bangare da kudurinsa na yi wa tawagar kungiyar garin bawul a bazara akwai yiwuwar dan wasan gaba na arsenal Bukayo saka zai shiga jerin waɗanda za su buga wasa a karawar da kungiyar za ta yi da fulham a cikin mako mai zuwa rabon saka ya buga wasa tun bayan disamba na bara sanadiyar rauni da ya samu a karawar da kungiyarsa ta yi da crystal palace lamarin da ya kai sai da aka masa tiyata saka ya samu waraka kamar da aka tsara kuma tuni ya koma a tsaye gadan-gadan to sai dai arsenal na yin kafa-kafa game da batun komawarsa wasa gadan-gadan amma tunanin kungiyar za ta yanke hukunci kan lamarin gabanin wasan da za ta buga a ranar talata mai zuwa kowa ya tunanin cewa kafar arsenal ɗaya ta fice daga gasar kofin zakarun turai ta mata kuma ba za su iya zuwa matakin kusa da wasan ƙarshe ba sai dai wani ikon Allah. A yin tunanin hakan ne ganin cewa a karawar farko Real Madrid ta doke Arsenal da ci biyu da nema. Wato sai gashi a karawar da aka yi a ranar Laba ta gabata a san ta fanshe kwallaye biyu tare da ɗorawa Real gyara inda aka tashi Arsenal na da kwallo uku Real Madrid na nema. A yayin da wata Ramadan ya kawo ƙarshe ɗan wasan kwallo na Dortmund Dango Otara ya bayyana abin da ya fi mayar da hankali a kai dan wasan na gaba daga burkina faso mai riko da addini ne da ke sallah sau biyar a rana haka zalika yana wasu sallon nafila gabanin ya buga kwallo da kuma bayan ya kammala bugawa wani a cewarsa hakan na taimaka masa wurin kankan da kai rahotanni sun nuna cewa watara mutum ne mai shiru-shiru mai zurfin tunani da ke da kunya babu wani abu mai tsada tare da shi ya iso da wuri saboda tattaunawa yana sanye da kaya farare daga sama har ƙasa ya kuma buƙaci ya fara yin sallah kafin mu zauna mu fara tattaunawar ƙungiyar ƙwallon kafa ta bayern munich na shirin yin tayin fan miliyan 60 kan mai tsaron ragar britain da netherlands bad vabrogen mai shekara 22 da haihuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta everton ta shirya tsab domin so tattaunawa da dan wasan ingila jarad Brown white mai shekara 22 da haihuwa kan sabuwar yarjejeniya domin katse hanzari na wasu kungiyoyi manchester united su za ta nemi kula yarjejeniya da brent white ne kawai idan dan wasanta in wasan ingila henry maguire mai shekara 33 da haihuwa ya bar old trafford an wanke tsohon shugaban hukumar kwallon kan duniya fifa sepp blatter da tsohon shugaban hukumar kwallon ta afirka michael platini daga zargin rashawa a hukumar kwallon kafa ta duniya a ran talata ne wata kotu ɗaukar kara da ke garin motens kusa da birnin basel na ƙasar switzerland ta yanke wannan hukunci biyu wanda ake zargi da saba ka'ida kan kuɗi har fa miliyan 1.6 da Blata ya biya Platini a shekarar 2021. Dukkanin mutanen biyu sun musanta zarge-zargen a shekarar 2022 ne wata kotu ta fara wanke mutanen sai dai masu shigar da kara na ƙasar Switzerland sun ɗaga kara. To kuma masu ware da wannan neman kawo ƙarshen shirin namun gan lokacin da aka ɗaya ya kawo jiki barin jarin zamu shirin a nan sai a tarbe shi na gaba za a ji mu ɗauki da wasu labaran na wasanni. ta shafi kashin afirka na nahiyar turai da kuma yankin asiya amma kafin na amma duk waɗanda suka taimaka shi ne kammala ni ma da gunshin ka cewa zama lafiya mana gaitar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.